أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد يوم البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare آه، أو أن رانامي البركة أو أن albarka a wannan lokaci mai kuma a wannan jami'a mai albarka jami'atu malik abdulaziz jidda tare da mu akwai babban malaminmu wanda dukkaninmu mun san fuskokinsa wanda yake nan 'yan uwa daga ghana da niger da kuma nigeria dukkaninmu muka haɗu domin tattaunawa da dr abdallah gadon kaya wanda 'yan uwa sun san malam ah, malam mai ƙoƙari ne cikin da'awa kuma da'awarsa ta shiga cikin afirka kusan duk inda ake yaren hausa insha Allah ta'ala da'awar malam taji mai yiwa da ma inda ba a hausan inda ma ba mu sani ba sannan kuma malam mai ƙoƙari ne wajen mai da hankali wajen gina mutane akan tarbiyya islamiyya wannan fannin malam masha Allah ya ƙware a shi wannan ya sa muka yi kwaɗayin gayyato malam da ya kawo ziyara wannan ƙasa mai albarka mamlakar arabiyyar Sa'udiyya ya zo ya yi mana nasiha a matsayin mana ɗaliban ilimi kuma malam ya bi ta wannan hanyar da muke kai domin tsohon ɗalibin jami'a islamiyya ne yanzu kuma haka yana aiki da jami'ar federal government da take najeriya a kano bayero university saboda haka malam ya saba da mu'amala da ɗalibai ciki da waje to a daidai wannan lokaci muka ga yiwuwar cewa lallai ya kamata mu gayyato malam za mu fa'idantu da shi fa'ida mai girma kamar yadda shekarar da ta wuce kafin mu tafi hutu ɗan uwansa kuma amininsa wanda suka yi karatu tare da shi a jami'a islamiyya ta jabi mai hula sokoto ya kawo mana irin wannan ziyara kuma mun fa'idantu da yawa to wannan dalilin ya sa muka ga albarkar irin wannan ziyarar muka yi ƙoƙari wajen gayyato malam kamar yadda ne malam bayani waɗannan duka ɗalibanka ne malam daga ghana da niger da kuma najeriya muka taru domin mu ji me ne malam zai mana nasiha da shi na albarka kuma na alkhairi kafin in ba wa malam last yana da kyau na kira shugaba na wannan tafiya mai albarka ya yi malam godiya akan wannan zuwa da yi da da malam baya buƙatar godiya innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu za jaza'an wala shukura to amma kuma la in shakartum la azidannakum saboda haka yana da kyau shugaba ya yi godiya da kuma maraba da zuwan malam shugaba na wannan tafiya malam Hassan Abdullah ah, tafaddal tafaddal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa ah, kowa ya san malam babu buƙatar ta'arifi ko wani bayani akai domin wanda aka sani baya buƙatar a sanarwa ne ne shi ah, muna yi wa malam addu'a da godiya akan wannan karɓa kira da ya yi mana na zuwa ya yi mana nasiha ubangiji Allah shi sa a yi lafiya a kare lafiya kuma Allah ya saka wa malam da alkhairi ya mai da shi gida lafiya mu yi kokari mu samu takarda da biro mu ajiye kusa da mu domin ina da tabbacin za a samu fawaid wanda malam zai faɗa wanda mutum zai iya rubutawa domin su amfanar da shi su amfanar da mu baki ɗaya ubangiji Allah shi amfanar da mu da abin da za mu ji kuma Allah shi sanya albarka a cikin wannan taro assalamu alaikum to wa alaikum assalam rahmatullah shugaba mala hassan Allah ya saka da alkhairi idan na daga ido na ina hango dan uwa manduf na yan Nijar ya kamata ya kasance yana tare da mu a nan malam Bukhari Niger malam Bukhari bismillah da dan uwa malam Abdulrahman daga Ghana kun shiga kun buya malam yana da bukata ya ga fuskokin ku masu albarka ga kujera nan a sa malam Abdulrahman a nan gefe insha Allah to abu na gaba tare da mu kuma kafin a fara yana da kyau mu buɗe wannan taro mai albarka da karatun alkur'ani mai girma akwai tare da mu akwai alhafis abdalla yunus ɗalibi daga kismu shari'a dirasatul uliya kuma tsohon ɗalibin jami'a islamiyya niger shek abdalla yunus fatafadal mashkura يكون أفضل <laughs> تمام تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جزاك الله خير الجزاء ɗan uwa shek abdullah to insha Allahu ta'ala yanzu kai tsaye za mu shiga cikin makasudin wannan taro mai albarka maudu'in mu abu ɗaya ce mu ɗalibai ne malam tsohon ɗalibi ne saboda ka ya san komai ba sai mun ce masa komai ba insha Allah ta'ala malam tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwa musulmi kuma uwana ɗalibai na wannan jami'a mai albarka king abdulaziz university jidda jami'at malik abdulaziz da ina farin cikin kasancewa ta tare da ku da kuma haɗuwar fuskar mu da ku a karan farko sannan ina yi wa Allah ta'ala godiya wanda ba za ta ƙare ba da ya bani dama muka haɗu da ku sannan kuma ina ba da hanzari na san walala lokaci ne da ake cikin shirye-shiryen ko jarabawa ko karatu fata na Allah Ubangiji ya sa albarka cikin zaman da za mu yi da ku sannan kuma ya amfanar da mu da abin da za mu tattauna a kai makasudin wannan zama shine ziyara ce ta musulunci na kawo muku wannan university a matsayinku na 'yan uwanmu wanda mun haɗa abubuwa da dama tare da ku kuma ku abokanan aiki ne ko dai alhaqlu da'awi a wajen da'awa ko kuma aiki a gwamnati a hukuma ko kuma harkoki na rayuwarmu gaba ɗaya tunda mun haɗu a abubuwa da dama na ga ya kamata a mu haɗu da juna mu ba wa mu shawara abubuwan da za su amfane mu a matsayin matsayinku na mu waɗanda za mu iya cewa kun biyo bayanmu a yanayi na karatu da zamani da lokaci Allah shi ne shaida um, na haɗu da wasu fuskoki da dama da ban yi tsammanin suna nan ba kuma daman amfanin ziyara kenan wasu an daɗe ba a haɗu ba kawai sai kwatsam sai gashi an haɗu ashe ana nan an makale ana ana ta abubuwa ba a sani ba wasu kuma babu ma tsammanin ana nan ɗin da ina da dama da ina da lokaci da da ya kamata na bi ku ɗaki ɗaki ne mu gaisa kuna da a kaina wallahi in bi ku ɗaki ɗaki mu gaisa da ku zan fi jin daɗi in samu ladan ziyara sosai ba ba kun taho nan gaba ɗaya kun zo mun haɗu ba to amma yanayi na lokaci saboda yanzu na haka da jakata a mota in Allah ya so da ina nan ina duba agogona kada a kira bodin pass ina nan garin so muna kan hanya ne muka ce bari mu zo mu kawo muku ziyara mu gaishe ku sannan kuma mu ba ku 'yan shawarwari da za su iya muku da za su iya muku amfani ni ma kuma za su amfani ni wannan shi shine dalili na farko kenan na ita wannan ziyara din kuma kun san falalar ita ziyara ɗan uwana dalibai na dukan kasashe da muka hadu ba Najeriya kadai ba da farko ku yi wa Allah godiya akan damar da Ubangiji ya baku ashukru lillahi walhamdulillah ala hadhihi an'ama النعمة allati la لا wa la تحصى النقطة الأساسية النقطة الأولى التي أوصيكم بها وهي الشكر لله والحمد لله على هذه النعمة نعمة الطلب نعمة كونك طالبا للعلم هنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وبنجلي تبارك وتعالى ta'ala ya yi mana bayani duk lokacin da idan ya wa Allah shukura ya gode masa to Allah ya ce wallahi sai na kara masa la'azidan nakum ba cewa ya azidan nakum ba la'azidan nakum ga nunu taukidu saƙila wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuka kafirce kuma lalle azabata mai raɗaɗi ce mai tsanani tsanani ce a larabci akwai ashukuru akwai alhamdu hunaka farqun baina shukri wal hamd ana ce alhamdulillahi rabbil alamin fashkuru lillah ما الفرق بين الشكر والحمد akwai bambanci alhamdu yabo ne da godiya wa Allah wato الثناء الجميل على الله باللسان amfani da harshe wajen yaban Allah da godewa Allah shine alhamdulillah wa anta mutalabun bi hada ashkuru shi ashukuru ya hada da alhamdu kuma ya hada da wani abu daban duk wani shukuru akwai alhamdu a cikinsa الثناء لله بالجميل باستعمال اللسان واستعمال الجوارح أيضا شيء الشكر يفضل على الحمد ينا في بيتا الحمد نيسبو الشيء أكوي إبادة أجكي إذا أنت فاشكروا لله كيو الله الحمد كي يبيش كي مثلا كي إبادة متين ينا ينا ينا إبادة دن يقودي الله mutum ya ta sallah don ya nuna Allah godiya akan ni'imar da ya yi masa ya shi dama mutum ya sadaka don ya yi wa Allah godiya shi ma a shukuru ne mutum ya azumin nafila don ya yi wa Allah godiya sunansa a shukuru mutum ya karanta alkur'ani don ya nuna wa Allah farin cikinsa da jin daɗin dama da ya bashi sunansa a shukuru idan a shukuru ya shtamilu a sanau lillahi tabaraka wa ta'ala lisani sannan kuma ashukru Yashamil, istimal aljawarih amfani da gaba wajen nuna wa Allah godiya da haka ku ɗalibai Allah yana bin ku bashin waɗannan abubuwa guda biyu ku yi wa Allah alhamdu ku yi masa ashukur an ja'alakum min tullabil ilmi da ya sanya ku cikin ɗaliban ilimi a wannan zamani da al'amura suke da wahala a wannan zamani da rayuwa take da kunci ba sai na muku bayani ba ba sai na muku dogon sharhi ba kowa ya san daga ƙasar da ya fito kuma ya san irin rayuwar da iyayensa da 'yan uwansa da abokanansa suke yi kuma ya san irin yadda ake karatu a ƙasashenmu kuma ya san yaya ɗalibi yake karatu ya san yaya yanayin ɗalibi yake to sai Allah ya tsamo ka ya ɗauko ka daga waɗannan ƙasashe ya Najeriya ya Ghana ya Cameroon ya Chadi ya ya Burkina Faso ya ina ne ya Niger duk ya tsamo mu ya zo kama wannan ƙasa mai albarka baladul wahayin a Saudiya ƙasar Saudiya kuma alhamdulillahi ba na jin a cikin ɗalibai a nan ba na jin ban sani ba akwai wani ɗalibin da yake biyan kuɗin makaranta ko wani ɗalibin da yake biyan kuɗin tiket ɗin da yake zuwa ko wani ɗalibin da yake biyan kuɗin abincin da yake ci ko wurin zaman da yake ci duka wannan lillah ashukuru lillah wallahi duk ɗalibin da ya samu wannan dama ya zo yake karatu a wannan ƙasa mai albarka ƙasar Su'udiyya ya fito daga waɗannan ƙasashe namu kuma bai nuna wa Allah godiyarsa da farin cikinsa a kan abin da Allah ya masa ba ya zama butulu wala in kafartum inna azabi la shadid wannan kafartum ɗin ba ana nufin al-kufru al-mukhrij an milla bane ba kuf al-kufr wanda yake na butulci al-kufr na kin godiya wa Allah al-kufr na kin nuna cewa Allah ya mun kaza da haka wannan gaba ta farko duk abin da za ku iya yi nuku nuna wa Allah kun gode masa akan damar da ya baku wallahi ku yi yanzu ni a matsayina na ɗalibi kuma mai karantarwa na yi mamaki da na ga fuskokinku da yawa haka a wannan jami'a a iya sani na jami'ar malik abdulaziz king abdulaziz university makaranta ce ta ƙasar saudiya ta boko ake ta 'yan ƙasa ce a iya sani na ana ba da minha amma bai kai yadda muke tsammani ba sai gashi na gan kucin kus da yawa mu abin da yawanci ɗalibanmu suka sani jami'ar islamiyya madina jami'ar malik saud ariyab jami'at jami'ar kaza to amma alhamdulillah gashi an samu dama yanzu ake gaya ma akwai da yawa ma wasu ɗalibai karatun boko suke yi da yawa wasu ma ɗalibai a dirasatul uliya ma na boko suke za ka je kai umra za ka je kai aikin haji duk lokacin daga dama za ka je kai umra yanzu duk wani ɗan najeriya da zai baro najeriya ko ya baro daga ghana ko daga kamaru ko daga chadi ko daga niger ya zo ƙasar na ya umra bai isa ya shigo ƙasar na masu ya kashe kuɗi ba zai yi ƙasa da naira miliyan ɗaya ta najeriya ba amma kai watakila a ƙasa da riyal 200 za ka iya zuwa ka je ka dawo ha? arba'in? riyal hamsin? la ilaha illallah riyal arba'in zuwa da dawowa kuma za ka iya zuwa ka je kai umaran nan kai sallolin nan guda biyar kawai abinda za ka ci abincin da za ka je ka shiga hotel ka je ka ci in kana azumi ba sai ka ci komai ba don Allah wannan ni'imar da me tai kama to ku riƙe wannan janibi na biyu akan wannan godiya wa Allah ku tuna da ƴan uwanku ɗalibai da suke rayuwa ta gurba rayuwa ta ta ihtiyaj haja rayuwa ta bukata samun admission ma ni a matsayina na ɗan Najeriya na sani ba zan iya irga ɗalibai ƴan Najeriya da suka tafi Ghana neman karatu ba kwanan nan na je Togo ɗaliban da na haɗu da su a togo 'yan najeriya yawansu wallahi bai gaza naku ba wallahi haka 'yan nijar suna shigowa najeriya su nemi karatu haka 'yan ghana suna shigowa su nemi karatu a ƙasashenmu ma samun admission mu yi karatu a ƙasashenmu ma ba ƙaramin tashin hankali ba ne kafin mutum ya samu jami'a wallahi sai ya ɗanɗana kuɗarsa bayan ya samu jami'an takaliful haya wahalhalu da nauyi na rayuwa biyan kuɗin makaranta biyan kuɗin littafi biyan kuɗin kaza biyan kuɗin hostel biyan kuɗin wane ne ya ishi mutum tashi hankali suna nan suna zaune suna nema duk shekara ana nan ana tarakubi ana tarassudi ana jiran wacce jami'a ce za ta ba da scholarship sai mutum wajen miliyan lillahi azimu sai su nemi jami'a ɗaya. amma Allah ya zaƙo ka a cikin mutanen nan gaba ɗaya, ya ɗauko ka ya baka dama ba kai ka kowa bin Allah ba fa ba fai kai kowa ilimi ba kuma ba kai ka kowa gata ba haka kurin Allah ya ga dama ya zaɓo ka ya baka wannan dama wai don me saboda Allah yana nufin ka da wani abu ne nan gaba ku tuna da halin da yan uwanku ɗalibai suke ciki kuma duk hanyar da za ku iya taimaka musu wanda ba su zo ba ku taimake su wanda ya ɗaga wani ƙafa ya taimake wani shine nan gaba a rayuwarsa zai ga alheri wanda ya samu alheri ya ƙoye ya danne ya iya nuna wa ɗan uwansa ya zo ya amfana in ba kai ba ma dai damar tana nan wani zai zo ya amfana da ita to in ka yi wannan taimakon shi ne kai ma bayan ka gama ila wannan wanda ka taimaka din shi zai ɗauke ka aiki ya faru da dama kai ka zo ka yi karatu a nan gurin wataƙila wani za ka mai hanya bayan shekara biyu shekara uku ka buɗa mai ƙofa ya gani ya zo shi ne zai je gama ya je samu babban ofishi ya zo ya ɗauke ka aiki ya taimake ka abun mamaki haka zai haya wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas ku yi wannan a wannan gaba kenan shawara ce nake baku magana ce mai faɗi amma tana buƙatar me mu faɗaɗa tunani a kanta wannan gabar magana ta farko kenan gabar magana ta biyu kowane ɗalibi ya kamata ya san me ya kawo shi ƙasar nan me ya kawo shi ƙasar nan sannan kuma ni waye ma ja a bihuna me ya kawo ni nan sannan kuma man ana waye ni wannan abubuwa muhimmai ne guda biyu duk ɗalibin da bai gane su ba to yana cikin duhu wallahi ko ya fi kowa wayewa a idansa ka gane waye kai na farko ka sani kai ɗalibi ne ɗalibul ilmi yana da khasa'is ya ɗalibul shar'i ya ɗalib na ainihin wato eh, dirasa gari islamiyya duka mu a wajenmu da karatun addini da wanda ba na addini ba duk yana da amfani da addini dan don ba wanda ba mu da bukata muna bukatar injiniyoyi muna bukatar likitoci muna bukatar architects muna bukatar ba abin da ba mu bukata a janibin rayuwa yanzu wannan combination din naku gaba ɗaya da ita ne za mu rayu mu bauta Allah da waɗannan abubuwan nan da khasusat ɗinku ba wani wanda ba mu da bukata su a cikin tafiyar mu gaba ɗaya dan da wannan ne musulunci zai ci gaba da wannan ne al'umma za ta samu ɗaukaka da wannan ne za mu samu ƙarfi tamakkuni mu zauna da ƙafar mu da gindin mu to ya kamata mutum ya gane shi wa, eh ni dalibin ilimi ne to kenan dalibin ilimi kana da wasu khasa'is kana da wasu mumayyizat minha daga cikin su cewa kai dalibin ilimi ne kenan za ka yi rayuwa ta tsalab rayuwa ta ɗalibta menene rayuwa ta ɗalibta rayuwar ɗalibta tana buƙatar haƙuri rayuwar ɗalibta tana buƙatar jurewa wahala rayuwar ɗalibta tana buƙatar wato aljiddu walis shihadu rayuwar ɗalibta tana buƙatar zurfafa tunani da kaiwa zuciya nesa rayuwar ɗalibta tana buƙatar tahammulul mashaq wal juhd wat tab wad da'a rayuwar ɗalibta tana buƙatar natsuwa rayuwar ɗalibta tana buƙatar iltizam rayuwar ɗalibta tana buƙatar mutum ya zama mutamassik biddin alhamdulahi dukan kunan gaba ɗaya musulmi ne kuma kuna karatu a ƙasar musulunci ba amerika kuke ko ingila ba waɗannan abubuwan da na gaya muku kaɗan ne daga cikin khasa'is da mumayyizat na tullabul ilm ɗalibai na jami'a wanda suke rayuwa ta neman karatu kuma duk wanda bai bi wannan hanyar ba to wallahi rayuwarsa tana cikin wahala da damuwa ba lalle kuma ya samu biyan bukatar da yake so ba mun karanta a tarihi na salaf magabata na kwarai suna faɗa daga cikin su akwai imamu malik Allah ya masa rama ya ce ba yadda za a yi mutum ya samu ilimi ilimi kawai yace wannan ilimin ba yadda za a yi same shi ba tare da ya wahala ba wallahi karka ji cewa wai a saudiya kake wallahi tallahi sai ka wahala tashin hankalin jarabawa kaɗai da zan jarabawa ya ishe ku duk idan kun zo zana jaraba ai manta kuke da damar da kuke ciki kuma duk mun yi rayuwar nan ta ɗalibtar nan mun yi rayuwar rubuta jaraba nan duk mun sani ta kenan ka yadda cewa duk damar da ka samu to akwai wani yanayi da za ka shiga kuma sai ka yi haƙuri ba a samun wannan ilimi yahya bin kasiri yake cewa la yunalu al-ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutun gangan jiki yanzu wani hammin karatun sai hana shi ya ƙiba hammi da tunanin yin karatun sai hana shi ya yi wani haske da ake yi gashi dai yana rayuwa dai gashi gashi nan amma me ya hana shi ya yi fum me ya hana shi ya haske wannan hammin karatun damuwar karatun ko da ko yana kwana a cikin air condition kullum to kai hakuri lokaci ne akwai lokacin da wannan esin za ta buge ka a ofishinka kuma a baka kuɗi na albashi mai kaurin gaske amma yanzu za ta dake ka za a tambaye ka a ɗakin jarabawa ga ta nan haka ne ko ba haka bane ba duk abin da zaka je dukkan wani abu an waffara maka su gaba ɗaya ka amfana da su amma zaka je ɗakin jarabawa zaka zana jarabawa wataƙila ka ci wataƙila ba zaka ka ci ba da sauransu ku yadda cewa za ku wahala ku yadda cewa dole rayuwar sai kun shiga wani matsi ko ya ne ne an gaya mana cikin magabatanmu na kwarai dangane da ainihin wato jurewa wahala da karatu sun yi tafiye-tafiye suna neman ilimi ko ma kun yi tafiya ka hau jirgi ka tsallake ruwa mai yawan gaske ka wuce iska ka bar daji ka tsallake ka bar babanka ka bar mamanka ka bar ƙannanka ka bar gidanku ka bar kaza ko da ɗan gata ne kai a gida rayuwarka a cikin wannan gudun da aka kewaye shi a kewaye kuke babban bancin kuma da kurkuku kaɗan ne fa Allah kuwa <laughs> a to yanzu nan munan da zamu shigo ba tambayar da zamu yadda ka san kar wani nakir aina kaza ina jawazu safar ina nace a ni da zan tafi Najeriya a ce ina jawazu safar ai sai dan ƙara gaba <laughs> kana kewaye saboda me yasa ba a bar ka shiga cikin mutane ba ana so ka kai tarkiz ka rakkaza kada hayaniya ya zo maka kaɗe kaɗe wake wake hayaniyar mota shiga da fice saye da sayarwa kasuwa waye duk gaba ɗaya an yi fensin ɗinka an hana ka fita saboda ana da wata manufa a kanka shi kansa zama a cikin wannan yanayi kai ta zirga-zirga a cikin nan yana yana da wani abu yana yana fa yana fa affecting kwakwalwa kuma dole ya affecting ɗinka sai ka fita tukunna ka koyi zama da mutane duk wanda ya shekaru a cikin irin wannan kejin a hostel rayuwar hostel rayuwar makaranta wallahi in kun koma gida ɗabi'unku ba iri ɗaya bane na mutane wataƙila za ku iya ganin mutane ma ba kula su ba saboda kun saba anan kawai kowa na gaggawa ya je masallaci ya je hostel ba lalle gaida wani ba ba ku saba gaida mutane ba haka in kun je gida din za a ta ganin ku bawi daban-daban saboda wato environment din yayi affection yanayin rayuwarku da zamantakewarku da sauransu duka shi ma wannan wani abu ne wanda yake yu'assir yu'assir yana yin tasiri a rayuwar ɗan adam kuma dole ne ka yadda da shi kuma ka yi haƙuri da shi um, ku yi kokari ku zama masu himma da karatu ku yi karatu yan uwana wallahi duk wanda ya zo da sunan ɗalibta ya zauna kawai yana neman ya fasin jaraba ne ya wuce to akwai damuwa yawa yawan karatun da kuke yi yana yana yana buƙatar akwai practical aspect of it abin da nake nufi wato akwai inda za ka je ka yi shi a aikace duk karatun da kuke in injiniya ne kai dole akwai aspect ɗin da ake bukata kai practicing karatun nan idan karatun addini kake dama wannan kan ba sai an yi magana ba sai an tambaya ba dole kana bukatar dama kai kullum za ka yi ɗabbaka shi ne ba wani karatu yanzu da za ka yi shi a zamanance ba tare da ana bukatar ya za ka ɗabbaka shi ba wanda ya fi kowa cin amanar mutane shine mutumin da ya zo ya karanta addini ya tafi aka ba shi shahada ta addini kuma ya koma gida bai iya addinin ba hamil shahada kana ɗauke da certificate cewa an baka a ƙasa mai tsarki irin wannan ƙasa ta Saudiya an baka certificate cewa ka iya kaza kuma ka koma gida baka iya ba a tun cin jarabawa kai ka je kai ta ba mutane fatawa akan ɓata. ka sauka kai ba malami ba kai ba jahili ba ka je ka dagwalgwala abin ka dan fara tattaba karatun baka gama gane na hawan ba ba gama gane balagar ba ba gama gane ba nan shekara hudun ta yi an gama an baka certificate an ce ka gama ka dauki girman kai ka dauka cewa kai malami ne wallahi ka ta kanka lokaci wallahi da sauranka karatun aji wallahi wannan karatun na aji da ka zauna karka yadda ka ce wai wannan karatun ya mai da kai kai ka zama wani amma ba za ka gane wannan ba sai bayan ka koma gida ka shiga filin da'awar da karantarwa a lokacin wata matar aure guda ɗaya za ta ma tambaya ɗaya a kan rikicin jinin al'ada za ka gane kuranka saboda karatun yana buƙatar sai an faɗaɗa akwai abin da wallahi aji ba a koyar da shi ku gane wannan da yawa ana samun ɗalibai mutum ya zo ya gama musamman ku da kuke karatu a irin waɗannan ƙasashe na saudiya ana ganin duk malaman ku malamai ne ƙwararru kun yi karatu a wuri da yake akwai ilimi da da sauransu amma kuma ba lalle bane dan mutum ya yi karatu a saudiya ya zama gogagge akwai waɗanda sun yi karatu a saudiya amma sun sha baccin su ne sun ci gazar su kawai da shinkafar su sun koma Allah ya rufe asiri sun tsallake jarabawa digiri ne an taho da shi amma ba lalle an yi karatun ba mutum ya zo mas'ala ta ilimi guda ɗaya ta gagare shi baya iya hallale ta ba wai ma ya hallale ta ba ma ya je ya nemo a littafi ya bincika ya gano ta a ina ma take ya karanta ya gaya mutane ma ba iya ba bai iya mu'amala da littafi ba dan gaba ɗaya rayuwarsa da ya zauna a jami'ar baya zuwa labirari bai iya zuwa buɗe littafi ba research ɗin da aka koya masa research methodology da aka koya masa ya koya ne ya zai ya rubuta ba su takharruj kawai shikenan amma bai koyi ya zai je bincike a maktaba ya gane matsala kaza ya warware ya ba mutanen su fatawa ba kuma wallahi al'umman ku suna bin ku bashi ina tabbatar muku wallahi dukkan ku ya ko dan Niger ko dan Ghana ko dan Kamaru ko dan Najeriya ko ɗan shadi ko ɗan waye wallahi mutanen ku suna buƙatar ku kuma suna neman taimakon ku kuma wallahi sai a muku fatawa kuma ba ruwan mutanen ka da wai liga ka karanta ko tafsiri ka karanta ko mai kawai komi za su maka mai luga za a yi mai tambaya akan tafsiri mai tafsiri za a zuwa mai tambaya akan usulul fiqh mai usulul fiqh za a yi masa tambaya akan mustalahul hadith malamin malamin malamin abin da ya shafi fiqh za a yi zuwa a yi mai tambaya akan li'irabi ba abin da mutanen ba sai su kawai ai tunda kai malami ne ka je kai karatu a kasar waje to kai komai ka iya da haka in dai za ku shiga wannan harka to wallahi sai kun mata shiri ku yi tanadi lalle ɗalibin ilimi musamman ina magana ga waɗanda suke karatun shari'a ku yi tanadi babu ɗan kasuwan da zai je buɗe shago yi da jari ba ko kun sani kasuwanci ana yin sa ne da jari idan daga karfan jari mutum ya fi tafiya kasuwa da karfin gwiwarsa amma duk wanda ya je buɗe shagonsa babu kaya ya duba ya duba ya ga ba kaya zai je ne jikinsa a mace ba da wani ba kasuwa da zai samu haka duk ɗalibin da ya kuskura ya gama karatu ya koma gida ba shi da karatu bai sayi littafi ba kuma bai yi karatu ba bai bincike ba bai kulla alaka da malamai ba bai je halakatul ilmi ba zai koma gida empty handed empty ba komai ka je su baka masallacin juma'a ka gaya maka girma ka nemi a rage maka shi bai zai ragu ba wallahi malam za ka gaya maka girma ya ma gingirin kuma sun gaggaishe ka sun ce daga saudiya ka zo kayi karatu da aka da allah ɗalibai kada ku yi wannan nadama ku koyi da magabata na kwarai yadda suke bukuri wajen neman ilimi yanzu ku duba abdullahi bin abbas babu wata aya a cikin alkur'ani face idan ka zo duba tafsirin ta sai ka ji an ce an ibn abbas man huwa ibn abbas hada wallahi lokacin manzan Allah malam walad saghir shab matashi yana cikin matasan sahabbai amma sakhara waqtahu fi talab ilmi ya ainihin sakhare lokacinsa wajen neman karatu yayi karatun yace nakan je kofar ainihin malamai na waɗanda suke da ilimi in je in jira su ina neman karatu ya ce wallahi ko ƙwanƙwasa musu ƙofa ba na yi ibn abbas an sha tarar da shi a ƙofar gidan wani daga cikin sahabbai cikin manyan sahabbai yana ƙofar gidansa yana kwance ya yi filo da dutse yana jiran sahabin nan ya fito ya tambaye shi hadisi ƙwaya ɗaya ko magana aya ƙwaya ɗaya wani ma ya fito ya tarar da shi ya ce ya aka yi haka ya kai ibn abbas dangin annabi na kusa da manzan allah ya za ka zo ka yi ba za ka mun sallama ka ce kana son gani na ba ya ce haka za umirna an naf'ala bil ulama haka aka umarce mu mu yi wa malamai mu girmama malamai mu je mu nemi ilimi a gurin su mu yi haƙuri to kai Allah ya hore maka ka samu dama kana zaune a cikin air condition cikin kujera mai kyau yanayi mai kyau wurin zama mai kyau abinci mai kyau wurin sallah mai kyau komai mai kyau daidai gwargwado amma kuma ka yi amfani da damar kai karatu sannan waɗanda suke karatun boko a cikin ku kuma wajibi ne ku tsaya ku iya kar ku manta fa akwai wanda suke karatu wannan karatun boko suna yin sa a wajen yan bokon da gaske kai yanzu karatun boko ne kake amma a saudiya to wani amerika yayo tsarewar boko wani ingila yayo ko ba haka bane wani babbar university ta duniyan nan gaba ɗaya a can yaje oxford university texas wane ne manya-manya university wani london ya je wani wane ne ya je ya je wannan bokon naka kuma za ku koma za ku je maidan yanzu duk wanda ya koma gida najeriya yana neman aiki wallahi jarabawa suke malam Allah sun daina yadda wai ka zo da wata sun ga excellent a result ɗinka ka san nan ku ana ba ku excellent mu dai a Najeriya da wahala mutum ya gama wani digiri ko wani masters wai ya gama ya rubuta mai excellent ka isa ko dan gidan profesa ne wala ba su rubuta ma ba ta wani aka tambaye shi wani profesa aka ce aka ce saba ya riga ya ci komai ya ce a ina ai ba ya cin komai ai ya ce ba zai taɓa yiwa ya ci komai ya za a yi ma ka bashi kun zama iri ɗaya kenan ai ya ci ɗari ka bashi ɗari ya ce ai bai zai yi ba in ya ci ɗari ka bashi ɗari kenan da kai da shi duk ɗaya ne su ba sa ba da ɗari dole kawai ko ka ci duka sai an faskare wani wata guda biyar haka bakwai haka a zubar da ita to kana rayuwa da irin waɗannan mutane kuma muna da tarihi da yawa ɗaliban da suka je karatu a waje suka dawo gida suna neman aiki na rantse da Allah gwajin da ake musu ma na daban ne ba ka je dai ka ciwo daɗi ka dawo ba za ka rantsa da kuɗa wata yarinya ta ce mun ta je ta karanta medicine ko a Sudan ne ko a Jidda ne ko a Saudiya ta medicine ta ce shekara ta wajen biyar malam ina zan jarabawa nan suna zubar da ni ta zana ta faɗi ta zana ta faɗi tun ana ganin za a ci abu ya gagara har sai da aka fara raba addu'a a masallatai <laughs> wallahi sai da aka fara dafa shinkafa da wake ana raba mabukata cewa cewa baby za ta yi jaraba a yi mata addu'a dan jaraba ta gagara ciwa amma fa a result ɗinta excellent ne ta samu so ina shaida muku duk wanda ya gama karatu waɗannan ku da kuke karatun boko nan ko wani computer science ko wani engineering ko wani wacece ko information information technology ko wane ne zaka je ka nemi aiki yanzu wallahi zuwa suke yi sai su sa ku a hall su ce kowa ya kawo application ɗinsa za a ba ku jaraba za a samu gogaggu ƙwararru wanda suka iya wannan karatunka na na level 100 wallahi za a yi ma tambaya a ciki level 200 za a yi ma tambaya level 300 level 400 da kuma wasu abubuwa na experience na aiki da wani abin da zai nuna yi karatun ko baka yi ba su za a zo a zuba muku ko alfarma dai za a yi ma ai ya kamata ka ci jarabawar ko kafin a zo a alfarma din dan watakila an samu kunci da yawa to kai a maka alfarma wallahi jaraba suke ina gaya muku kar ku bata kanku lokaci kar wani ya dauka cewa wai dan yana karatu a kasar waje ya je Najeriya haka kawai zai samu aiki a banza su ma suna da 'ya'yansu da sun yi karatu a jami'an sun karanta da su ba samu aikin mabalanta kai da ka taho ana ganin cewa ka zo ka haɗa daɗi biyu daga daɗi kuma ka dira a cikin daɗi ka samu aiki ibi <laughs> zai yi ba <laughs> wallahi sai an gwada ka da aka jarawa ake zuwa a zauna a zana a yi kowa su za ta fidda shi in nan ka zo ka kwanta kana ta bacci ka karatu za ka gane kuranka a yi you wallahi duk abin da a koya ma kawai ka karanta shi don Allah kawai ka iya shi kuma ka iya shi iyawa na gaske kawai ka yadda cewa za a iya neman ka a tambaye ka akan shi wallahi kuma aikin nan shine rayuwarka zan zo ne magana akan makomar ɗalibi bayan ya gama makaranta so ku sani cewa duk ku in kun gama dai wataƙila ko dai ku shiga jami'a ku ƙara wanda ba samu dirasatul uliya ba za su shiga ba da masters zan yi magana akan muhimmancin ƙara karatun ɗalibi bayan ya yi takarruci ko wataƙila ka nemi aiki to in za ka nemi aiki sai an jaraba in za ka shiga dirasatul uliya masar ma jaraba ake akwai wata jami'a da wani dan uwa ya ce min in taimaka masa a sama masa admission yana neman masters da wai sauransu na zo ina bincika aka ce ai malam sai ya jaraba tukunna ashe su kansu yan din sai a zo a zuba su aji iya ganin ka da a jami'o'in sai ga za dauki masters mutum goma mutum biyar a department mutum shida mutum kaza sauransu yanzu to mutum ɗari uku sun aika wancan ya gama amerika ya dawo wannan ya gama jidda ya dawo wannan ya gama saudiya ya dawo wannan ya gama kaza ya dawo duk kuma sun zo suna so ci gaba da karatu to kun yi yawa ya za a yi sai an fara muku jarrabawa tukunna kafin ma a baku offer admission da haka za a zuba ku ba ka ce ka yi digiri akan kaza ba ba ka yi digiri akan injiniyarin ba ba ka yi digiri akan shari'a ba ba ka yi digiri akan kaza ba sai a zuba ku sai a rubuta muku jarrabawa wani gurin ma an arena ka jarraba sakandare waye ko ne ko za a kawo maka a ga cewa kana riƙewa wallahi akwai wanda aka ba su jarabawar wayek da ne kwan aka ba su wallahi bata amsu ba amma ya zo da kwalin digiri a hannunsa so ku sani akwai wannan challenge din a gaban ku ina gaya muku ababi ne na shawara dan kada mutum ya saki jiki ka zo ka zauna shekara uku hudu biyar kana nan kana neman aiki baka samu aiki ba makarantar kanta in zaka shiga akwai gurare da yawa nan kasashen waje ne ba a yin jaraba amma mu dai a iya sanya ban sani ba a Ghana watakila ba a yi ko a Chadi ko a yi kaza amma mu dai a Najeriya universities da suke da competition na masu neman a postgraduate wannan studies wallahi sai an musu jaraba da haka ya kamata ɗalibai ku yi karatu maganan mutum ya kwanta bacci baya karatu bata taso ba kawai ka tsaya kai kawai da gaske idan anan kana ganin za ka yi baccin gama in an zo jaraba ka bubbuga ka tsallaka ka wuce to a wannan baccin da ka yi zai affecting ɗinka a future zai ainihin wato zai maka tasiri a rayuwarka ku kula da wannan yana da muhimmanci kuma kun ya saba tsari na salafu salih magabata na kwarai da muke koyi da su su suna karatu suna hana idan su bacci kuma damar rayuwar ɗalibi da rayuwa ce ta karatu ta neman ilimi da haka a yi karatu a yi da gaske kar mutum ya zo aji a ɗauke shi abin baƙin ciki ne ko da an maka alfarma ƙaddara an ɗauke ka a matsayin lakcara kana lakcarin ka zo aji kuma ana ganin kai a waje kai karatu amma baka iya kare satifiket ɗinka akwai ɗalibai da yawa za su gama karatu su kuma Allah ba sa iya kare satifiket ɗinsu mutum ya zo ya ta shirme in larabci ne sai ga bai iya larabcin ba larabcin da zai koya wa yara digiri ɗin da ya bari duka duka bai wuce shekara uku da gama digiri ba wallahi baya iya yi wataƙila ya gama masters ko ya gama PhD a koma wataƙila yana ci gaba da karatu an ɗauke shi aiki yana aiki a wata college of education ko wata legal ko wata makaranta ko wata school of management studies ko wani makamanci wannan idan turanci ne shi yana ganin cewa karatun boko ya gama sai ga baya da turancin da zai iya wa dalibai lecture ka kasa gane da me zai lecture nan rabi da rabi kwame kwame haɗin bara Daliban kuma duk ganewa suke kada ɗalibi wallahi ya dai wulakanta kansa na sha gaya wa dalibai, in mutum zai abu kawai kai kun san cewa akwai yanzu akwai waɗanda ba sa iya ba sa iya gabatar da lecture sai dai su je su sa yara su musu research su kawo musu mutum ya zo ita dabaru har semester ta ƙare saboda ya bata za a wakta hufin nau da amfani da waya da chatin kurin kullum baka da aiki sai chatin da duba waya wallahi wannan wannan ba ita ce za ta kubutar da kai ba kai ka sani kai dan talaka ne kuma ka sani kai ga hanyar da ka biyo dutsiyarka ko dai kai aikin gwamnati ne ko kuma ka zo ka aiki a jami'a ko ka karanta ko na abu to dole karatunku yana buƙatar practicing ba yanzu idan misalin bokon ka zo ka karanta an je an baka computer science za ka je ka karanta, ko na makamancin wannan to yanzu ya za ka yi ba baka iya ba akwai damuwa akwai abin kunya sai ka ne ana cewa wani fakwa yan dabaru da wayo yake yi wa mutane da haka wannan gaba tana da muhimmanci ku kula da ita ya ku yan uwana ɗalibai amana ce na gaya muku kuma a cikin kowace ƙasa ba wani maganar karatun boko ko karatun addini duka gaba ɗaya ku tsaya ku yi da gaske da kun yi wannan ne Allah zai taimake ku gabar magana ta uku shine abin da ya shafi wato amfani da lokaci Allah ce wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr al asr ana nufin time time management akwai shi addini malamai sun rubuta littattafai da yawa akan abin da ya shafi mai lokaci kula da lokaci ba wanda zai da na sani akan lokacinsa wallahi irin ɗalibi duk ɗalibin da ya kuskura shekarunsa Allah sai bayan sallah zuwa sai shi na tambaya da amsa na mhm. insha Allah goma kuma a jin sannan mu dawo Allah wasu shukran na'am assalamu alaikum wa rahmatullah um ku kuna rayuwa ne akan lokaci gaba daya tambayi yan uwanku ɗalibai da suka taharruci suka koma gida za su gaya muku yadda lokaci yake gudu a yanzu wannan rayuwar kamar mafarki ne ka kwana ka tashi ka kwana ka tashi lokacin ku yana tafiya asra ma ya kun ka duk wani abu mai muhimmanci da ya kamata ka yi shi a gidan nan kafin ka koma gida ya kamata ka yi shi duk abin da ya kamata ka koye shi wallahi ka yi ƙoƙari ka koya kafin ka zo wata rana za ka zauna kana bin layin biza kana jiran ka samu biza ma da za ka shigo ƙasar nan ma ya gagare ka da yawa mutane suna yin da na sani akan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya yi bayani cewa mutane suna yin da na sani akan abin da ya shafi a sihhat wal abuwa ne guda biyu magbunun fihi ma kafirun minan nas a sai wal farag? lafiya da samun lokaci farag mutum baya komai in akwai abin da za ka haddace ya kamata ka yi kokari ka haddace shi kafin ka koma gida wallahi in ka koma ba lalle ka iya yi ba imamul khatibul baghdadi yana cewa ku yi karatu fa kafin a dora ku ku zama ru'asa ku zama jagorori ko firinsifal ɗin makaranta suka baka bayan ka koma wallahi za ka sha mamakin aikin da za ka yi kuma rashin lokaci so ku yi amfani da lokacinku kada ku bari dama ta kubuce mu an ruwaito ɗaliban ilimi magabata na ƙwarai suna kwana a aji suna kwana a wajen karatu don su jira malamin su ya zo wani ma an ruwaito hafi tsarin kwanciyar a cikin rigarsa ba wai don yana fitsarin kwancen ba a baya so ya tashi daga majalisin inda yake zaune saboda kar wani ya riga shi zuwa kusa da malamin shi fitsari ya kubuce masa a jikin rigarsa ya jika ta sharkaf saboda yana kwaɗayin ilimi da zama wajen malamin sai karatu akwai karatuttuka da ake yi wajen jami'a wanda Allah ya ba shi dama ya samu lokaci ya rinka zuwa yi akwai wanda ake a cikin jami'a dukkan mu ɗaliban jami'o'in nan ne duk mun sani a masallacin jami'a za ga akwai durus da mashayik suke zuwa suna yi kyauta ba sai ka biya ba za ka koma gida kai wasa wannan karatun sai ka rinka bugowa abokinka waya ka ce turo maka a whatsapp darasin malam wane don wallahi zai maka amfani da wanda ake yi watakila akwai wata halka mai muhimmanci a harami haramin makka watakila malam wane yana da darasi a sati sau ɗaya bai gagare ka ba matsayinka na ɗalibi ko da tasiri wataƙila ake fita ko ba ta sirri ban sani ba ka fita ka je ka ɗauko karatu ka dawo wallahi ba kai asara ba da ka koyi amfani da alhalaqatul ilmiya dakhilul jami'a wa khairul jami'a wanda suke cikin jami'a da wanda suke cikin wajen jami'a ni abdallah gadan kaya ina gaya muku wallahi a cikin harkokin wa'azi na da karatuna akwai lokacin da nazo wani wa'azi da zan yi sai da ne neman muzakkira ta ta sanar ula wallahi da ita ne amfani muzakkira ta sanar ula wallahi da yake ina ajiyewa ina tura cikin littafai na sai gashi na buɗe ta wallahi da ka san abinci na samu mai daɗi ne ta samu ma'alumatu ne ta naƙalta ne ta ɗauka da kuma jefar da muzakkirar na ake yi sauransu so ku yi amfani da wannan dama ku yi karatu ɗan uwana ɗalibai duk wanda bai yi karatu ba zai kunyata duk wanda bai karatu ba zai shiga damuwa na abu na uku a wannan gabar shine abin da ya shafi ci gaba da karatu kafin wannan ku zama kuna da kyakkyawan alaka da malamanku na gida da wanda suka karantar da ku addini da wanda suka karantar da ku bokon ma duk ɗalibi mai albarka shine wanda ke na ihtiramin malaminsa kuma ya san fadl ɗinsa baka buɗe ido kai ilimin ba sai da ya ɗora ka a hanya amma da yawan ku da kundira a ƙasar nan ni'imar ta lullube ku to gani kuke yi malaman ku da suke gida ba su iya ba yawanci abin da muke cin gyara ka ai awa ne ai kaza da awar ma da ake lokal ake tafiya da ita ba a kaza ba a kaza to yanayi daban ka hada su da waɗannan mutanen duba yadda al'amura suke a yalwace a nan gurin malami bai da matsalar abin da zai ci abin da zai sha can ko kila malamin ka bashi ma da yake kansa ya ishe shi bai da nutsuwa bai da kaza bai da kaza kuma imkaniyat din ba wuta wadatacciya ba aminci kwanciyar hankali nutsuwa sosai babu nan suna da wuta suna da aminci suna da abinci ba su da larura can kuma yanayin ba haka bane da haka a da'in da ainihin wato bayar da abin yadda ya kamata wallahi ba za a iya samun shi ba ku kula da wannan gabar tana da muhimmanci ku kula alaka da ainihin malamanku ku girmama su da yawa daga cikin ɗalibai akwai wanda za ga har ma wayan gari suke ma zagi malaman masu suke kyau mutum ya zo ya zo kasar waje ya karatu baya bai koyi komai ba sai zagi malamai ya koya kawai ya koma gida kawai wani bai iya ba wani ya iya wani bai iya ba wani ya iya wallahi wannan ba karamar musiba bane in ya zamanto abin da zaka ɗauka bayan kayi tafiya ka koma kana la'anta ko zagin malamanka ko nuna cewa ba su iya ba wallahi ba daidai bane kai wallahi ko boko ya koya maka ko malaminka ne a sakandare ko malaminka a kaza ne in dai zama sakamakon da zaka yi mai shine zagi da badan ce wallahi baka yi albarka ba baka zama ɗalibin kwarai ba baka zama ɗalibin arziki ba ku rinka buga musu waya kuna gaishe su wani ɗalibi ana magana ya malamin ka yace ina na da shi aka ce aka yace tun da na taho kasar nan bai neme ni ba kaji to Allah sauki um dan uwa yana gaya mun cewa zamu. Ah, zamu bai kamata ne ta magana ban ba ku dama ku magana ba ko tambaya ko shawara akwai abin da zan faɗa mai muhimmanci haka to kuma ba lokaci musamman rayuwar ɗalibi bayan ya koma gida sai eh, wannan yana da muhimmanci dan galiban ɗalibai mutane mutum yana koma gida sai ga ya fara from 0% to ba time ah, za mu dakata a nan sai bayan sallah sai mu zo session na biyu na tambayoyi da amsa insha Allah da kuma karasa bayani na'am insha Allah kamar yadda malai ya bayani za mu je sallah mu dawo yan uwa duk mai tambaya akwai lokaci kamar yadda malam da kansa ya bada dama insha Allah ta'ala akwai lokaci tattaunawa cika ba kamar yadda Dr. Jabir Allah ya saka masa da alkhairi lokacin da ya zo lokaci a ƙurace to amma dakta insha Allah daga nan sai Najeriya sai ya ce to tunda ku ne a garin tashin jirgi ku ne boda daga nan sai mu saboda haka insha Allah idan mun yi sallah mun dawo kofar tambaya da kuma karashin bayanin malam duka za mu ji daga bakin malam malam Allah ya saka da alkhairi akan wannan nasiha da kai mana mai ratsa zuciya kuma insha Allah ta'ala za mu yi aiki da ita wannan shine karshen session na farko a wannan zama mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi